kuma musulmi barkanmu da zuwa wannan lokaci ina yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya sake dawo da mu wannan shekara na tafsirin alkur'ani mai girma yau muna ɗaya ne ga watan ramadan jira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗaya da dari hudu da arba'in da nawa da bakwai muna roƙon allah ya mana mawafaka za mu dacewa da yardarsa muna roƙonsa ya tsare mu daga wato kuskure irin da harshe muna roƙon allah wani sakonni da za a yi Allah ya samu gabe su daidai kuma ya kuka su a cikin zukatan wadanda suke saurare bisa daidai ci daidai muna roƙon Allah ya mana jagora ban sani ba ko su masu shirye-shiryen wannan karatu da masu kula da masallaci ko suna da wata bayanai da za su yi sani ba kafin mu fara karatunmu saboda mu dama shi ramadan din ya tsince mu ne akan hanya wasu ne ina ga sai ramadan suke zuwa nan amma mu kullum muna da muna karatun qur'ani da tafsiri a nan don haka ma yanzu za a ga cewa muna cikin suratul kamfani amma mu ya dawo cikin suratul mu'minun dalili wato mun yi shekara goma sha takwas muna tafsiri a nan tun shekarar da aka kashe malam jafar aka fara tafsiri a nan kuma ranar da aka kashe shi ranar aka bude wannan masallacin to sai muna ta yin tafsiri tsawon shekara duk watannin nuna goma fasa muna yi illa iyaka tafsiri mu bayi da sauri cikin waɗannan shekaru goma sha takwas ko sha tara mun iso suratul mu'minun amma duk ramadan idan ya zo sai muka saka masa na nasa tafsiri sai mu koma baya mu ɗauko daga bakara so muna ta tafiya yanzu shi ne a shekarar goma sha takwas dinnan muka iso suratul anfal sai muka ga to ai kamar abin namu ya zama abin nan so tun da dama muna yi why kawai mu dora a kan tafsirin da ake a masallaci idan mun gama watan ramadan masu tafiya suka tafi suka bar mu amma san za ku tafiya shi in zama dan ya tafi duk tafiya kuke sai yan kanan waɗanda allah ya musu arziki na wannan karatun kullum suna zuwa da sai mu ci gaba da tsorawa. in ramadan ya sake dawa muna da sai mu ci gaba akan tafsirinmu na medical center ba wai na ramadan ba yanzu wannan salon muka ɗauka saboda za mu ci gaba a farkon suratul mu'minu idan aka wuce ramadan za mu gangara suratul nur da haka za mu yi ta tafiya in wata ramadan din zo ta samun mun kai suratul ahqaf ku same mu ahqaf ku sake dawo in kuma Allah bai sa an je ba shikenan abin da ya samu haka Allah ya kaddara muna fata an fahimta domin wato idan mun koma suratul anfal waɗanda suke zuwa tafsirin kuma a shekara kullum ba kwashi to sun san kawai shi muke mana ana maimaita abin da ya wuce so gara mu ma mu ci gaba wataƙila nan gaba ko in Allah ya ba mu tsawon rai da yawa zuwa shekarar ko ko ashirin da biyar ko ashirin da bakwai ko talatin haka mu sauka to haka muke tun da yanzu mun ci shekara goma sha takwas ko sha tara amma yanzu muna izu da talatin da wani abu ne a cikin alkur'ani na fata dai an fahimci magana idan babu wani bayani da su mutanen da su yi za mu kaddamar da wannan sura a yau sannan gobe sai mu ci gaba da tafsiri bayanan da za mu yi na kaddamar da sura an yi fahimta saboda mun ga kamar gwamnati ma tana kaddamar da sai da taki mai taki sannan sai a ci gaba kuma da ya ko to kuma za mu kaddamar da sura sai kuma mu ci gaba da tafsiri na ban ji abin da ka wata five lines to amma saboda albarkacin shi wannan wata kuma ita surar za mu nemi mai jan baki karanta mana ayoyi guda goma na farko a cikin sura wanda wannan ayi guda goma za su dauke mu tsawon lokaci muna kokarin fassara su kuma kamar yadda kuka sani al-muhimmu al-qur'ani ne ya isar da sako dan abbas yana cewa baya gaggawa sai ya soke al-qur'ani ko da aya hudu ne biyu ne zai karanta amma in ya samu tadabburi a cikinsu ya isan masa saboda kitabun anzalna ku ka mubarakun dabbaru ayati da yawa wani lokaci ana yin karatu sai mutum ya rinka jin ba da shi alkur'ani ne ke to mu sai mun binciko ka gane cewa ba alkur'ani nan na ka ne kuma dan kai ake karanta shi saboda ka fahimci sakonnin da suke ciki ko kisoshi da ake karanta. suna da alaka da darussa na rayuwarka sai dai in baka yi tadabburi ba a ce da haka alkur'ani littafin kowane zamani ba wata al'umma da za ta zo a yanzu ko teknolojinta ko wayewarta ko ci gabanta alkur'ani zai yi magana da ita kai tsaye kuma sai ta fahimce shi a matsayin saƙo ne wanda allah ya turo zuwa ga kowane irin mutum har lokacin da za a je a shiga aljanna ko a shiga wuta alkur'ani ba zai gina fassarwa ba saboda a ra'ayin wasu malamai suna kallon wasu ayoyi ma sai an je aljanna a maka tafsiro su Allah ya sauke wasu ayoyi kuma sai ka shiga wuta za a maka tafsiro su don ka gane su iri iri ra'ayin ne ka san cewa da kai suke kuma gane sakamakon yana Allah ya kiyaye malam sai ka karanta mana سورة suratul mu'minun abun maganar إيه طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون وأطيعوا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون نعم waɗannan ayoyi guda goma sha ɗaya da malai ya karanta su ayoyi ne waɗanda suke ɗauke da wasu sifofi sifofin kuma na muminai wani ya sa aka ambaci surar da suratun mu'minu surar muminai wanda kuma da kyakkyawan zato dukkan waɗanda suka taru a nan mulmai don haka surar tasu ce ma ko wasu sifofi da za mu ambata wanda darussa zai zo a kansu da yawa wanda Allah ya siffanta masu imani sannan a ƙarshe ya ce waɗannan su ne masu gajewa mai za su gada za su gaji aljannatul firdaus kuma idan suka gaje ta za ta zama tasu da wurin zama har abada za mu ga yadda za a yi a yi gado a lahira tun da ba haihuwa yake a lahira ba ma dai allah yake za ka yi gado da kuma anan in an ce ka yi gado to mahaifin ka ta dada ko mahaifiyarka bisa kaddamar da wannan sura din za mu ambaci abubuwa guda goma sha ɗaya wanda surar ta kunshe su ne kuma surar tana da aya ɗari ɗaya da goma sha takwas suratul mu'minun min suwarin suna daga cikin surorin makka surorin alƙur'ani dama kashi biyu ne ko dai su zamanto ta madina ko su zamanto na makka surorin makka waɗanda suka sauka annabi yana garin makka waɗannan surorin da su ake kira makiya bayan ya yi hijira ya koma madina duk wahayin da ya sauko ko a ya makka ne ko ya yi ina ne in dai ya yi hijira ne ya koma madina ayoyin suka sauka to ana kiran surorin da ayoyin na madina da haka wannan sura suna daga cikin surar makka surorin makka kuma abinda suka fi jaddadawa a cikin abinda suke kiran mutane suna kira ne zuwa ga ɗayantuwar allah ta baraka wata ma'ana kenan suna shiryar da mutane zuwa ga a ta Allah a cikin bauta amma surorin madina galibinsu za ka same su suna magana ne akan mu'amala in ne mu'amalar ta tsakanin ɗan adam ne da ubangijinsa ko kuma mu'amalar ta tsakanin mutum da mutum ne ko tsakanin mu'amalar tsakanin mutum ne da matashi ko mu'amalar da ta shafi tsakanin mutum ne da talakawan shi in yana mulki ko mu'amala ce ta auratayya mu'amala ta mulki mu'amala ta hukunci mu'amala da dai sauransu dukkan ayoyin madina wannan gurin suka fi ba da rinjaye ma'ayoyin makka za ka ga duk dalilai ne waɗanda suke kawowa na ɗayantuwar allah sai kuma ya ɗauko wasu halittu da shi Allah in ya halitta ya rinka ba da misali da su domin ya nuna kaɗaituwarsa a cikin aiki misali za ga ayoyin makka suna magana akan halittar sama halittar rana halittar farin wata halittar taurari falaki da ke tsakanin sama koguna da tsirrai bishiyoyi da ƙwari da dai sauran duk wani abun da za ka gan shi ya nuna maka cewa akwai wanda ya yi shi kuma yana nuna wanda ya yi shi nan shi kaɗai yake da ikon wannan yin abu. na haka ya cancanci bauta to a yi maka za ka samu waɗannan abun su na haka wannan surar makiyar, kenan damu ga wasu abubuwa da suka shafi kudura ta ubangiji wa adadu ayatuha samaniya ashara aya wa mi'a shi larabci yana da wani irin lissafi kaɗan yake fara faɗa ya biyo da kaɗan mafi kusa da shi sannan sai ya ɗora kan mai yawa ta kawai ya ce wa adadu ya tuha samani ya ce takwas da goma da ɗari sai ga littafin kamar yana da gwarin shi ko domin kai ana ga kawai a ce maka ɗari da goma sha takwas mana menene kuma takwas da goma sannan da ɗari in ka samu bagware da wuya ba zai gane da wuri ba sai ta tambaya me biyu a me takwas me goma me ɗari amma in an ce masa ɗari da goma sha takwas wannan yaren ka ne amma shi yaren larabci a fasahar sa yana da manufofi da irin waɗannan abubuwa wakana nuzuluha ya kasance saukar wannan sura ba da suratul anbiya ta sauka ne bayan suratul anbiya kuma waɗanda suke bibiyar mu a ranar da muke ci ba damina ba don yanzu damina ce kamar zan kamar damina ce kowa ya zo zai shuka amma idan rani ya za ku tafi ku bar mu mu ta noman rani sai kun sake dawa <laughs> kuma biko so a jerin yadda muka taho za a ga cewa mun gama suratul anbiya sannan mun zo suratul hajji sannan muka zo suratul mu'minun to wannan surar ta sauka bayan suratul anbiya idan kai ta sama yanzu saman qur'ani za kai ba ƙasa ba to in kai sama da suratul mu'minun sai suratul hajj daga suratul hajj sai suratul anbiya wannan surar ta sauka a bayan suratul anbiya وقد افتتحت السورة الكريمة wannan sura mai girma ta buɗe karatunta bilhadis da zance al-sifatil karima wato akan wasu siffofi masu girma wasafa Allah ta'ala biha ibadahul mu'minin waɗannan siffofi da suke da girman daraja Allah ne ya siffanta bayan sa mu'minai na ga Allah zai ambaci siffofin ku ya ku mu'minai sai ka ji siffar ku yadda take ba ce maka za a yi baki gajere ko dogo ko fari ko siriri mai kyakkyawan gashi mai kyakkyawar fista. ba wannan sifar ake magana ba an gane saboda wani an ce an faɗi siffar to zai ga kawai to ya zai yi ga hotonsa ce siffar ka tana da kyau ka ai wannan hoton ya yi kyau to ba wannan muke magana ba ba waɗannan sifofin ba duka sifofin da Allah zai faɗa na mumini na aiki ne ba ruwansa da rigarka ba ruwansa da bakinka ba ruwansa da farinka ba ruwansa daga ina ka fito kai dan gidan wane ne kana da kudi kai wane a'a sifofin kawai zai faɗa na aiki in ka ga za ka iya siffantuwa da su ka siffantu don da Allah ya ce duk wanda ya siffantu da shi bai da masauki sai aljanna to sifofin suna da tsada kuma suna da girma mukamai ne wanda Allah zai faɗa saboda aikin da ka yi ba mukamai ne wanda wani ɗan adam zai faɗe su ba Allah ne zai faɗi waɗannan mukaman da sifofin fa min minha daga cikin waɗannan sifofi sai Allah ya ambata daga cikin ta cewa su masu wannan sifar annahum cewa su su suwa kenan na'am annahum cewa su su suwa mu'minai fi salatihim khashi'un a cikin sallar su suna da shuɗi, wanda in mun zo tafsiri za mu ga sallar da suke da shuɗi za a yi magana domin sifa ce wacce ya kamata a bayyana maka don ka samu ne ka samu tafiya wa annahum kuma cewa su susuwa su muminai anil lagawi daga barin lagaw wasanni da sauransu mu'riduna masu bijirewa ne ismul fa'ili ne mu'riduna halayyar su sun bijire ma wasanni da wargi nan ma idan mun zo tafsiri zaka gane menene lagau wanda aka ce mumini a cikin sifofinsa babu waɗannan sifofin ya bijire musu wa annahum cewa su su su mumine ko lizzakati fa'ilun da zakkarsu sawa'un amfanin gona suka yi kuɗi suke da shi ruwa a'a abin nan dabbobi ne to suna aikata zakkarsu to a cikin ne kuma a wannan sifar wasu ne suke cikata wasu ba sa iya cikata domin wani har ya mutu ba zai iya mallakan zakkar dabba ba balle ya fitar wani kuma ba zai yi noman ba balle ya samu noman amfani ya fitar da zaka sannan kuma baya neman kuɗi balle ya tara kuɗin da zai fitar da haka zai mutu wannan rukunin ba zai aikata shi haka ne suna nan da yawa idan ba a ce ma sun fi yawan ba ko idan ma watakila ba su fi yawa ba sauran masu fitar da abin nan din to amma fa ka damu wannan rashi ne yasa baka yi ba ko tunda ko rashi ne yasa baka yi ba ba a zargin ka akan wannan nan mala yace summa khutimat sura sai surar ta cika ta cika da mai tilka sifatil jalila waɗancan sifofi jalila wato masu girman daraja sai sifofin suka cika bi bayani ma a addakul khalik da abinda Allah mahalicci mabuwayi da ɗaukaka ya tanada li ashabi hadhihi sifat ga waɗannan masu waɗannan sifofin wato sura ta cika da ambatan an gane wani abu da Allah ya tanada mahalicci ga masu waɗannan sifar suwaye masu waɗannan sifar mumine ne ko to sai cika musu da wata sifar tanadi da ya yi musu faƙala sai ce kula ɗika humul ware su waɗannan su ne masu gajewa me za su gaje risunan firdaus za su gaje aljannar firdaus kowa yana son ya gaji wannan abin ko to in an zo sufofin sai ka rinka bin su ɗaya bayan ɗaya idan baka siffantu da siffar ba to ka yi ƙoƙari ka siffantu da siffar roƙon da muke ma Allah Shi ne ya sa mu siffantu da siffofin za su gaji firdaus ko ko daga jin sunan akwai wani abu a cikin firdaus ko kaga ana sawa mace sunan firdausi ko amma a mazafa ana samun firdaus to me yasa ake ba wa mace firdaus <laughs> ah, ai wannan a al'ada ce ana tafiya kun sha sani cewa ana ambaton mace da firdaus amma baka taba jin an ambaci namiji da firdaus ba mai yasa to yanzu wannan al'adar na tuna muku ku koma ku sake bincike akan mai yasa waɗanda suka yi wannan al'adar suka gano hikimar a sawa mace firdaus kai namiji ba a sa maka ba badarro kenan eh, katar kore mai taron arazi da kare ina da wahala ka shiga kai ne kwadago kai ne shan rana kai ne karan wane ne kai ne kadar kura kai ne wane ne kai ne wane ne to me ka kai za a ambace ka da firdaus ga wacce kullum a lullube take kuma ga fridge ga daki ga cibi ga komai ga kirkiri ga aro awa mani na sha'ofin hiliya kamar na fara amsa ma tambayar ko to ka ka sake bincike hum fiha qalidu Allah ya ce a cikin wannan firdausi din za su dawwam wannan abu na biyu abu na uku da surar da za ta yi magana sun ma tantakilu sura sannan sai sura kuma ta cira ta yunkura ba da zalika bayan haka ilal hadis za ta je ta sake mana zance akan me zaki mana zance an aqwari khalqil insan zaki zance akan matakan halittar dan adam matakai na halittar dan adam daga ina dan adam ya somo ya soma daga kaza da kaza da kaza sannan kaza sannan sai kaza sannan da aka kaza sai aka kaza sannan da kaza da kaza da kaza fabtada'at bi bayani asli khalqihi sura sai ta fara da asalin halittar dan adam wantahar sai ta kare kuma da wani abu wanda dan adam baya so ta kare bi bayani annahu sayamut ta kare bayanin ta da cewa lallai wannan mutumin zai mutu la hawla wala quwwata illa ga mutum a cikin sura mai kyau sutura mai kyau hali mai kyau jikinsa bashariyatuhu fatarsa tana da kyau an faro shi daga wuri kaza da kaza da kaza ya zama kaza ya zama kaza akai kaza akai kaza wata rana a cikin haka ana tafiya sai ya mutu sai kawai kwatsam sai mutum ya mutu sai kuma ya koma ko yanzu wani farin kyalle za a rataya a nan na ɗaya shi a ciki sai a tura shi a inda babu gado babu katifa babu windo ba wutar lantarki babu ac babu ruwan sha babu abinci babu komai waɗancan sifofin da muka ambata kafin mu zo wannan su ne za su taimake ka kuma a wannan zaman da za ka sun ma bayan nan kuma sai Allah ya ce wani ƙalubale sai yi bayan ka mutu za a tada kai yawman ƙiyamata ranar takin alƙiyama mai yasa za a ta da mutum liyuhasiba ala ma qaddama wa ma akhar domin ai masa hisabi akan abin da ya gabatar da kuma abin da ya jinkirta to mutum ya mutu za a yi masa hisabi akan abin da ya gabatar na ayyuka yanzu dukkan nan kowa yana gabatar da aikinsa ne ko wani yanzu kafin ya zo nan kila ya yi karatun alkur'ani da yawa wani kila ya ba da sadaka ma kafin yi wani kila ya abubuwa duk waɗannan ana tarawa za a yi maka hisabi to kuma wa ma akhara abin da ka jinkirta ba ka yi ba shi kuma me za a maka hisabi a kansa za ka yi nadama ne a kan wasu jinkirin aiki da kai shi yasa wannan ɗan tayin ɗin da kake da shi annabi ya ce ko ka shiga aljanna sai ka yi nadama nadamar me za ka yi za ka yi nadama saboda girman ni'imar da ka ga irin aikin da ka yi shi aka satan ka maka da shi to za ka yi nadamar da ka yi aikin da ya fi wannan domin ɗan adam yana son mulki yana son mallaka zuciyarsa ba ta gajiya da a ba shi ya tara shi za idan ka je ka ga abin da aka tanada maka aljanna sai ka ah, amma da ka yi aiki da promotion ɗin ka haka su wannan kuma na dama ne wanda ba zai yi abin nan ba shi ne abin da ka jinkirta shi yasa yanzu ake son ka yi aiki tukuru a wannan gabar ta uku da Allah yake zai da mala yake sura za ta bayanin yadda aka halitta dan adam da matakan halittar shi da mutuwarsa ya jiro wasu ayoyi ce walaqad al insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون waɗannan ayoyin ba sa buƙatar su mun fassara su a yau domin tafsirinsu yana zuwa daga baya amma waɗannan su ne matakai da Allah ya bi halitta ɗan adam ta ga an halitta ka daga sulala ka iya ɗauka shi mai ɗiban mani tsako nutfa ɗiban mani summa makalaknan nutfa muka canza nutfa din ta dawo alaƙa gudan jini sannan ita alaƙa ɗin muka mayar da ita tsoka sannan tsokar muka mayar da ita ƙasusuwa muka yi maka wayarin sauna al'izami ƙashin da kake ƙwarangwal ɗinka muka suturta shi da nama da ƙasusuwa da jijiyoyi sa'annan muka fito da kai wata halitta ta daban wadda ba ta kama da ruwan maniyi ba Shi ne muka maka hanci da kunne da wane ne da sauran wannan idan muka zo tafsiri za ka fahimci kudurar ubangiji a kanka ko da ba ka samu ko kowa a duniya za ka san cewa allah ya yi aiki a kanka domin galibin wasu mutane don ba su samu kudi ba sai suna ganin kamar ma ba komai ba ne haka an yi abin da aka yi na wajen samar da kai in muka zo bayani akan waɗannan ayoyin za ka gane cewa Allah ya yi aiki a kanka wanda duk duniya ba wanda zai maka wannan aiki yanzu idan ka kula ba wani zai kare karatunsa ne gaba ɗaya a matsayin likitan kunne kuma anan ya kare da zama farfeso haka ne ko wani kuma kawai zai ƙari karatunsa ne akan matsayin likitan ido ko wani likitan ciki ne wani ko a'a ƙashi ne sai ka tara kala-kalan likitoci kowa da inda ya kware kuma a kwarewarsa sai Allah ya kawo wani abin da ya fi ƙarfinsa to shi Allah da ya yi wannan aikin a wata tara kai likitan kunne ko na idanu ko na ƙashi kai kuma shekara nawa kai kana karatu shi kuma Allah a wata a wata tara ne wata tara ma garin damar sa ne da bai so zai yi abin da ya sha haka ne ko to tun da mun ga waɗanda aka halitta na kun faikun su annabi isa wannan yana nuna maka ashe kenan Allah ya maka aiki yanzu da wani abu zai taɓa kunnanka ina jin in garo nan watakila in tiyata za a yi ko wani abu suka fara maka lissafi sai ka gane to amma nawa Allah ka bashi ya wannan aiki to yanzu baka gane ya maka ni'ima ba idan muka zo karatun tafsirin aya za ka fahimci cewa ni'imar ubangiji ba to a saba ke bai akan ka to bayan wannan yace summa innakum yawmal qiyamati tub'asun zai ta ku kaga kenan abubuwa wajen takwas matakai na halittar kotar abu na hudu ba'da an qama subhanahu al-adilla ala qudratihi bayan Allah ya tsayar da hujja da dalili a bisa ikonsa da yake da shi alal ba'th akan tayar da mutum an tariqi khalqil insan kuma yayi wannan ne akan hanyar halitta dan adam yana cikin bayanin halitta dan adam sai yake zaka mutu idan ka mutu kada ka dauka kuma abin ya wuce za mu ta da kai fi tilkal atwar al muta'addida a cikin waɗannan halittu ko matakan halitta da yayi maka ididdigaku bayan nan atba'a zalika bi bayani mazahir qudrati sai Allah ya biyo da abubuwan da suke bayyana kuma ikonsa ikonsa akan mai su kuma bayan halittar dan adam ya nuna ikonsa akan halittar dan adam to sai sake biyo da bayani akan kuma abinda zai bayyanar da ikonsa shi kuma an tsari ikhalkil ka'inatil muktalifa zai bayani akan yadda hanyar da ya halitta ka'inat ka'inat ne abubuwan da suke kewaye da kai wadda kake rayuwa a tsakaninsu kana rayuwa tsakanin sama da ƙasa kana rayuwa akan ƙasa kana rayuwa akan tsirrai kana rayuwa akan abubuwa to su ma Allah zai ɗauko su ya nuna maka ikonsa allati yara al-insan wa yushahiduha abubuwan da dan adam yake ganin su da idanunsa kuma ya shaida su wa yantafi biha kuma ya amfana da ita kana cin yayan itace kuma kana kallon itacen kana kallon sama tana saukar da ruwa kuma kana amfana da ruwa kana kallon ƙasa tana fitar da tsirrai kuma kana amfana da abin da take tsirarwa waɗannan duk ana nuna maka abubuwan da za su amfane ka to sai ya kawo aya a cikin surar ya ce walakad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq ma kunna anil khalqi ghafilin wa anzalna minas sama'i ma'an biqadarin fa askannahu fil ardh wa inna ala zahabin bihi qadiru ubangiji yace mun halitta sama da ku rufi guda bakwai rufin me kenan rufin sama yace mu fa ba marafkana bane akan halittar da muke kada wani ya dauka mun rafkana tunda muke halittar kuma yanzu mun manta da su a ba mu manta da su muka saukar da ruwa daga sama da ikonmu da kuma kaddarawar Allah ya ce yana son kaddarwa ne gwargwadon yadda ya ga dama gwargwadon yadda zai amfanar da mutane kuma da ma'auni a cikin suratul hijr ya yi bayanin cewa duk abin da muka saukar mun san adadinsa na ruwan sama mun san nauyinsa mun san kirgiyarsa mun san adadin yadda yake gram nawa ne muka saukar nauyinsa nawa duk mun sani in ji Allah sannan ya nuna maka ya ce mu masu iko ne akan mu tafiyar da shi yanzu mun tafiyar da babu ruwan sama yanzu kuma in ana yin sai ga kamar ba zai kamar ba zai tsauce ba kuma in ya zo ya cika gari sai ga kamar ba zai tsauce ba amma za mu tafiyar da shi abu na biyar sun masaka subhanahu ba da zalika fi ma yuqarribu min 30 aya sannan sura sai ta sake cirawa da mutane kuma abinda za ce magana shine da zai kusantar da yawan ayoyin da za mu karanta za su kai talatin su kuma waɗannan ba abu an biya, za mu kawo ƙisoshin annabawa ne da yadda da yadda suke da mutanensu ma'a aqwa muhim tare da mutanensu wannan kuma za a kawo maka ƙisoshi bayan an ba baka sifofi da za su kai ta aljanna bayan an nuna maka yadda aka halitta ka bayan yadda matakan da kabi da kashe ka da za yi da rayar da kai da za yi da hisabi da za maka da kuma abubuwan amfani da suka kewaye rayuwarka wanda kake amfana da su to shi kenan yanzu wannan kuma da za a cira a tafi za a koya maka gwagwarmaya ne yanda ka san duniya ba gurin zaman banza ba ne annabawa ma sun zo sun sha gwagwarmaya da mutanen su shi za a kawo don a koya maka zaman duniyar بعض قصص الأنبياء مع أقوامهم فذكر جانبا من قصة نوح مع قومه Allah zai gaya maka kisar annabi Nuhu saboda Nuhu ya sha gwagwarmaya a rayuwa ana cewa shekara hamsin da wani ayi ɗari tara da wani abu yana kyara, kai kasan an yi gwagwarmaya kuma yana nuna maka cewa zaman banza ba naka bane domin duk annabawan nan da gatansu da komai Allah sai da ya haɗa su da makiya saboda aka karka ɗauka za ka yi wa mutane gwaninta ba za ka yi ba duk inda ka kai da kirki sai ka samu wanda zai zage ka gobar maya ce a rayu duk inda ka kai da samun aminci wata rana sai ka gamu da wani abu na hari na takaici saboda annabawa ba a kyale su haka kawai domin a nuna maka rayuwa ba za ta iya tafiya ba sai da gwagwarmaya wa wamin kisaci Musa kuma za mu kawo kisar annabi Musa ba a Fir'aun tare da Fir'aun kuma wannan kissar ita kuma za ta baka bayanin yadda masu mulki suke yi da talakawa za ka ga yadda Fir'aun ya azabtar da talaka to ka sani cewa ba watakila za ta iya gamuwa da mai mulkin da zai azabtar da kai ba dole ne maka abin da yake so tare da cewa ta ne ba dole ne amma ba saboda haka Allah zai kawo wannan domin ya nuna maka gwagwarmayar duniya ga yadda za ka yi mu'amala da talakawa za ka sha wahala ga kuma yadda za ka yi mu'amala da masu mulki yadda za su mu'amalke ka Allah zai kawo a cikin sura summa kutima hadhihi al sanan sura ta cika da wannan kissoji din bi bayani maza mazahir qudratihi fi khalqi isa min ghairi abin sura za ta gaya maka ga wani abu da ya bayyana na ikon Allah cikin halitta annabi Isa ba tare da uba ba fakali ta'ala Allah ya magana kan sai ce waje annabuna maryama wa ummuhu ayatan wa awaynahuma ila rabwatin zati qararin wa ma'i wannan shi ma in mun zo tafsiri za mu yi magana akan insha Allah yanzu muna gaya maka muna kaddamar maka da suratu watakila zai baka shauki wajen sauraron me za a faɗa abu na shida sun mawajjiha subhanahu wata'ala sa'annan sai Allah ya fiskantar tsarki ya tabbata gare shi ba da zalika bayan haka sai Allah ya gabatar ko ya fiskantar da nida'an amman ila rusul Allah ya gabatar da wani kira gamammen kira zuwa ga manzanni alaihi salatu wassalam tsira da amincin Allah ya tabbata gare su a cikin kiran da Allah ya kiraye su amarahum fi bil mawazabati ala akli al halal tayyib Allah ya kiraye su ne sannan ya yi musu kashegi su lizimi cikin halal tsarkakekke to wannan shi ma idan an zo za a ga ta ina kake samun kuɗi ya kake cin abinci domin ba za ka ci nasara ba da cin haram wallahi ba za ka ci nasara ba ba yadda za a yi ko addu'ar ka Allah ba zai karba balle ayyukanka saboda haka dole a kawo maka manzanni ga irin gwagwarmayar da suka yi sun sha wahala sun yi abin da duk ya abin nan na wahala sun gamu da mutanensu sannan jabbaran masu mulki sun azabtar da su sun musu ba daɗi amma duk da haka Allah ya ce kar ku ku ci haram sai ku nemi halal domin ta nan ake tsira wa alal mudawamati alal amali salih sannan bayan haka kuma in kana son cin nasara sura za ta gaya maka dole ka dawwama akan aikata aiki na gari wannan manzannin da Allah ya umurta ne sun sha gwagwarmaya sun yi abin da duk suka yi sannan kuma Allah ya ce su lizinci cin halal sannan su dawwama ba ranar da ba za su aikata aiki na gari ba kullum su yi aiki na gari wa bayyana subhanahu Allah ya bayani har yanzu anna shari'atal anbiya cewa shari'ar annabawa jami'an dukkansu hiya shari'atun wahida shari'a ce guda ɗaya fi usuliha wa qa'idiha a asalinta da aqidunta abu ɗaya ne fa qala ya fada a cikin sura in mun zo gurin yace wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaquni wannan ita ce al'ummar ku guda ɗaya ni kuma ni ne Allah ubangijinku ku ji tsoro ku tsare mun dokoki na na bakwai sun mata haddasa ce suratul kariba hadisan ɗawilan sannan kuma Allah sura sai ta cira tana magana akan zance mai tsawo za ta zance dogon zance a mawqiful mushrikina min ad islamiyya akan matsayin mushrikai kafirai nan kuma za a nuna matsayinsu ne akan irin gaba da ƙiyayya da suke wa musulmai da kuma musamman masu kira zuwa ga Allah an fi jin haushinsu Allah zai faɗi wannan a cikin surar za a ga yadda ƙiyayyar kafirai take ga masu wa'azi da kuma masu jin wa'azi wa bayyana masiruhum yawmal qiyamah to amma kuma Allah zai yi muku bayanin makomar waɗannan dukansu ranar tashin alkiyama da su kafiran da suke kiyayya da musulman da aka ƙi da masu abin da su ma aka ƙi Allah duk zai yi bayani wa raddat sura ala shibihatihim kuma sura za ta yi raddi akan shubuhar da kafirai suke kawa wa da'awi dumul fasida da da'awar da suke tabarna wa dafa'at anir rasuli, kuma sura za ta bada kariya akan manzo za ta ba shi kariya wa an da'awatihi kuma za ta ba da'awar da'awarsa kariya wa kutima hadhihi ad-difa wannan kariyar da surar za ta bayar ta cika ne da bima yusalli an-nabi da abin da take ba mu annabi hakuri an gane wa yusabbitu fuadihi kuma da tabbatar da zuciyar annabi yayi hakuri akan wannan tsangwama da yake samu daga kafirai da muminai da suke samun wannan tsangwama daga waɗanda suke kafirai su yi haƙuri Allah sai ya ce wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim shaida ce a wajen Allah cewa lalle annabi kana kira ne zuwa ga tafarki madaidaici wa innal ladhina ko wa annal ladhina la yu'minuna bil akhir lalle waɗanda ba su imani da ranar lahira ba dangane da sara'in tafarkin da kake kira a kansa su kuma da naki buna karkatattu ne ba za su bi ba to kaga an gaya maka matsayinsu sai dai kai sai kai ta kira su fa ba za su bi ba dan kuma dole sai kai hakuri ko na takwas sun masaqati suratul karima ba da zalika alwanan sannan sura za ta koro sura mai girman daraja za ta kawo mana wato alwan wasu launoni daban-daban minan adillati na dalilai wanda suke kira alawa hadaniyatin lahi wa kudratihi a bisa ɗayantuwar Allah da kuma ikonsa shi Allah min ha daga cikin irin waɗannan ayoyi da za su zo su nuna wa hadaniyar Allah ɗayantuwar Allah da ikonsa daga cikinta ma ya ta'allaku bi khalqi sam'ihi abin yake da ta'alluki da halittar jin ɗan adam wai kunne shi yake ji wannan naman shi yake jin magana ko ba ka da shi wai wanne wannan shi ne yake jin magana Allah zai kawo maka wani abu da zai nuna kudurarsa a kai zai nuna maka ikonsa domin idan wannan ka ɗauka yake ji to za ka ga wani shi kuma ga fatar kunnan kila ma ta fi taka girma amma kuma baya ji me yake faruwa so Allah zai nuna maka wata aya har yanzu bayan ya halitta mataki mataki yanzu yana son ya sake jan hankalinka akan wasu abubuwa guda uku waɗanda su suke da muhimmanci a rayuwar ɗan adam da su ake ilimi da su ake tunani da su ake neman kuɗi da su ake komai da ka sani zai nuna maka a bisa sam'ahim jinsu wa abu abusarihim da idanuwansu wa afidatihim da kuma zuciyarsu an gane ibnu kasir ya ce lokacin da aka halicci dan adam ya shigo duniya jinsa baya yiwa sai bayan ya shigo duniya yake faruwa haka nan kuma ganinsa baya yiwa ya karfi sai bayan ya shigo duniya haka zuciyarsa ba ta iya tunani sai ya shigo duniya shi yasa ranar da ya shigo duniya ba za ka taɓa ba shi ilimi ya karba ba ko akwai wanda ya yi kudin sai fara cewa aluwan baki wazo ka karba akwai wanda zai samu wannan so gabobin ilimi ba su fara aiki ba sai ya fara girma suke aiki da haka ma za ka ga ana jinkirin saka mutum a makaranta tsawon shekaru ko shekaru biyar ko shida ko bakwai sannan kila a ce to ya shiga mai ilimi kuma a lokacin ne za ka ba shi umarni daga nan da ake so an ya kai bakwai a umarce shi ya sallah ko so daga nan ne watakila ganinsa zai masa ganowa ya fara amfani da gani daga nan ne kila zuciyarsa za ta fara tunani ya fara tunani idan mun zo kan wannan ayar ma tsara bayani a kai wa min ha daga cikin abin da Allah zai nuna maka na ƙudurarsa shine ma ya ta'allaku a wato wato ma ya bi wato anwa'i shatta min al zai nuna maka abubuwa na iko na ƙasa wanda ya shimfida ta wannan tana karban tsoro, wannan ba ta karban tsoro. wannan in kai shuka a wannan gurin ba zai yi ba abubuwa na albarkatun ƙasa nan ma zai nuna maka kudurar shi ubangiji tabaraka wa ta'ala wa minha daga cikin abin da zai nuna maka na kudurar shi ne ma ya ta'allaqu bi ishadihim ala anfusihim abinda zai nuna ya ba da shaida a bisa karan kanka cewa za ka iya ganewa da abin da Allah ya shaida maka ya nuna maka ka gani da idanunka za ka san cewa bi annal khaliqa hadal wanda ya halitta waɗannan halittun ba kowa bane huwallah kai ka san ba gwamnan ku ne yayi ba ba sarkin garin ku ne yayi ba ba ma uwar da ta haife ka ne ce wannan abun ba wanda ya yi su shine wa to zai fito da abubuwan da kai da kanka idan ka gan su ka ba aikin kowa ne? sai Allah da waɗannan shaidun zai so ka bauta masa shi kadai in kuma ka ƙi bauta masa yadda ya da ikon ya tsirar da waɗannan abubuwa da ka gan su ka gane shi ya yi su ka ƙi bauta to yana da abin da zai sa ka kuma wanda za ka gane kuskurenka a ciki shi da wuta Allah so ke wasami ila ƙaunihi ta'ala jibadin Allah da yake saboda ya nuna maka kudurarsa qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul afala tadhakkarun قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فيقولون لله قل فأنا تسحرون كما قال أبي akwai magana gaya musu ƙasa ta waye da abin da ke cikinta in kuma sana ne ku gaya mu inji Allah ta waye da sannu za su ce maka Allah ne Allah ta ah, to ba za ku tuna ba ni na yi ta ku bi ni gaya musu waye ke renon sama ya yi ta dabburinta guda bakwai waye ubangijin al'arshi mai girma da sannu za su ce maka Allah ne to ba za ku ji tsoro na ba tambaye su waye ke da malakutu kullu shay wai waye mallaki komai waye mallaki komai malakutu kullu shay waye mallaki sama da ƙasa da abin da ke ta hatta kudin ka ba ba naka bane na Allah ne an tambayi wani balarabe a jahiliya ba aka ce liman hazal mal wannan dukiya da ka tara ta waye ya ce lillahi fi yadi ta Allah ce ya saka ta a hannuna yanzu kuma kai alfahari kake da ka ko ba ma ba ma ba ka cewa ma na Allah ne ya sa a hannunka sai dai kawai na ne fa dan me zaka ce mun kaza ni da na ya aka yi jahilin balarabe da ba musulunci ya fi ka hankali na to sai Allah ya ce da sannu za su gaya maka Allah ne sai ya ce to ta ina ake karkatar da hankalinku har yanzu ku gane Allah na tara na ga ana nuna mana lokaci kaddamar da surar muke ba da hadan hadisi bayan wannan hadisi mutanawwi'a wanda suke da nau'i nau'i an maza'ir qudratillah wanda suke nuna ikon Allah amara subhanahu nabiyahu sai Allah ya umurci annabinsa an yaltaji'a ilaihi cewa annabi ya koma zuwa wajen Allah kai ma ina za ka koma yace ka koma wajen Allah min shururihim daga sharrin kafirai makiya wa min shururi shayatin da kuma sharri irin na shedanu na mutane da aljanu wa ku kuma Allah sai ya umurci annabi an yuqabila sayyi'ati haula al-mushrikin annabi ya saka ma wannan cutar wanda kafirai suke masa ya saka musu da billati hiya a hasan da wacce take ita ce mafi kyau hatta ya qadi Allahu amuranka na mafula har Allah ya hukunta al'amarin wanda ya kasance abin aikata cikin wannan Allah sai ce wa qur rabbi imma turyani ma yu'adun rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin وإنا على أن نريك وإنا على أن نريك ما نقدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ولنا آية كبار زمن دو تفسيروس نقوم يتي ثم صورك السورة الكريمة سنة سورة كما تقيقوا في أواخرها a hawanin mashirki za ta ɗauko mana hoton kafirai da makomarsu za ta ɗauko hoton ta nuna maka za ta nuna maka hankalin kamar ta ya sura makomar kafirai ba ta da kyau inda ma kuhun maut lokacin da mutuwa take riskansu wa kaifa annahum yatamannawna al-auda zaka ga yadda za su yi burin dawowa duniya in mun zo karɓar rayukansu walakin hadha tamanni la yufiduhum shay'a wannan tamanni wannan burin ba zai amfane su da komai ba wa kaifa yubiquhum subhana kuma zaka ga irin zargin da Allah zai musu ranar mutuwa za su shiga lahira da zargi na ubangiji wa koyan da yan sanda sun tafi da kai ana cewa ana tuhumar ka ne ko kaga ai zargi ne ko to amma ba za ka dan sha wahala to za ka ga yadda Allah zai kashe su kuma da irin zargin da zai musu da zargin da za su shiga lahira da shi ala suqriyatihim min na abisa ba'ar da suke wa mu'minai a wannan duniya Shi shine Allah yake cewa huka na fari min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakastumuhum sikhriyan hatta saukun zikiri wa kuntum minhum tadhakun yace inni jazaituhum al-yawma bima sabaru annahum humul fa'izun su ma idan mun zo ma fassara na goma sha ɗaya sun makuti mace suratul karima bi hadhihi al-aya sannan sura sai ta cika da wannan aya allati ya'muru Allah ta'ala fiha nabiyahu wanda Allah yake umurtar annabinsa a cikin wannan yana cewa wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin kace rabbi Allah ka yi gafara warham ka yi rahama wa an ta kairun rahimi domin kai ne mafificin masu tausayawa wa haka za nara suratul mu'mini haka za mu ga suratul mu'min in mun zo karatunta insha Allah kad tsuwufat bina fi afakin min shaniha, wato ta yawo da musura ta yi yawo da mu ta zazzagaya da mu bangarorin ta sai kunta mun shiga daga cikin sha'anin ta shine an risal iman fil qulub babban abin da kake nema shine za ta dasa maka imani ne a cikin zuciyarka kawai wa an tahdiyar nuhus kuma ta shiryar da rayuka ila ma yas'uduha fi ha fi diniha wa ha za ta shiryar da mu'minin zuwa ga abin da za su zamanto wato za su yi arziki da shi a addininsu da kuma duniyarsu da kuma makomarsu lahira wannan shi ne surar mun gabatar da ita wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in aduwa ta gaba za mu fara da qad aflaha al-mu'minun insha Allah yanzu kan za aje anan اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حسنا اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ya Allah duk waɗanda suke rayuwa cikin tsanani muna roƙonka Allah sauƙaƙa musu Allah waɗanda suka rasa ka ba su Allah waɗanda ba su da lafiya ka warkar da su Allah masu lafiya ka tsara mu Allah masu bukatu iri daban-daban ka biya musu Allah muna roƙon ka sanya mu cikin yantattun bayan ka cikin wannan wata Allah ka sa abin da za mu faɗi ya amfani al'umma Allah ka raba mu da fisga irin ta shaidan Allah ka sa harsunan mu akan daidai Allah ka sa mu faɗi gaskiya Allah ka sa mutane su ji gaskiya Allah ka sa mutane su amfana da gaskiya Allah ka tsare mu daga dukkan shar sharrin fitina Allah waɗannan kame-kame da kashe-kashe ubangiji muna roƙonka ya Allah ka kawo mana agaji ya Allah ka agaje mu ya Allah cikin wannan ƙasa ba za mu iya ba ya Allah sai kai ba mu da ƙarfi ba mu da dabara sai kai Allah kai mana taimako ya Allah ubangiji ka agaza bana ya Allah iyayenmu da malaman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ta gafarta musu ya Allah idan ta mu ta zo ka sa mu cika da imani ya Allah muna roƙo waɗannan addu'o'i da muka yi Allah ka amsa mana Allah kuma muna roƙon gwamnati ita ma ta amsa ta amsa ya Allah gwamnati ce ma ki amsa ki sassauta dokar wannan al'amarin da ake ciki domin mutane suna da salloli suna da karance-karance da daddare muna fata wannan addu'ar da muka yi dai Allah ya amsa mana ba mu sani ba ita kuma gwamnati ko za ta amsa ke ma gwamnati muna roƙon ki ki sassauta doka ba mu sani ba ko za ki amsa gwamna muna roƙonka ka sassauta kai tsaye ne a yi don ba wanda za a roƙa ta shi saboda haka a sassauta wannan ko a kai ta sha ɗayan dare ku kuka san yadda abubuwan suke amma dai mun san dukkan yawancin tafsirai goma an tashi in an sassauta zuwa sha ɗayan dare to shi muna roƙo kuma a sassauta muna roƙo a sassauta yawa mun san za a kayi dama ana jiran mu faɗa to mun fara roƙo muke a sassauta talakawan kai Allah ya baka mulki a kansu sassauta musu muna roƙonka ka sassauta mun roƙi Allah mun san zai amsa mu nuna bil ijaba a wajen Allah duk abin da muka roƙa muna da yaqinin ya amsa yanzu mun tura roƙon mu zuwa gare ka ba mu sani ba ko za ka amsa ko yaya